daga jiya da dare ko da safin garin ce ba da kai nike ba ni abin da sa nike magana saboda ko fadan da ka bar shi ta ta wato kana so ka gwada ni cewa halin ka ba za ka yi ka bari ba ba da kai nike ba duba ce kabar na bar kofa ka san yadda guwan ga yake shurun ba kowa inda an shiwa ka zuwa aka muna sata fa ko kayan kai ka rike cin gidan ga kai ba wanke a ke bari masu zuwa tuku yaushe har kai ka samu bakin gaya mini cewa wai ni muniru yau fa auren mu shekara biyu kenan a shekara biyu ke aka yi ne hmm. aka yi ne mutane na nan suna suna kamar laifin wuri na ya fito ba sai kamar wurin ka ya fito ba ke fa barin gaya miki ki shiga hankalinki da kyau kina ji na kuwa kina ji a wurin nan ba idan kin san kaman ba ki iyawa ki kwashi kayan ki tattara ki koma gidanku ya so iyayen ki su aure ki kina jina kuma barin gaya miki tunda kina samun na safe na da rana har zuwa da dare har ma kowa a waye gari fa a ganki fa tabarakallah to alhamdulillah eh ba ka sa abin da nake nufi ba ina ji ban sani ba ba sa abin da nake ciki ba ma wata takwas kenan ko kuryan daki ba ka shiga ka zo kana ce mini eh duk abin da kuma ka gaya musu duk zaki ci wannan a gare ki ni fa bai damin ba nan <laughs> gaya miki rayuwa na ne ni nake da kaina yin abin da na ga dama kuma kin ga ke baki sake hana da abin da dan yi ba na fa gaya miki kenan shi ki san inda kike da fiyar maganan ki yare iska kawai da zuwa salma ya gida lafiya lau muna lafiya lafiya lau ya mijin naki lafiya ya na gaida nun naki ba rama ji lafiya hmm. ma muniru fa bai sake ba yalin da na gaya miki yana ciki bai sake ba bai me ba bai sake ba yana ciki jiyan da ya fita da safin ga yake shigowa wa ina ya je da na tambaye shi ya tarbe ni fada-fada wannan yaro kura ya zai da shi ne ka haife ɗa ba za ka haife halin shi ba miniru ni da ubanka kagan zaman da muka zauna ba haka ba ne yaron ga ban san inda je sinti wannan hali ba ban da wannan hali uban shi bai da ko kanin nashi ma wallahi ba ni da ba haka yake ba gashi ni da uban naki da uwan naki wallahi girma da arziki saboda girma da arziki ma aka hada auren ga yaron gana so ya sa ni kunya amarya ki samu hankuli kin ji ko zan kira shi insha Allah zai saki zai mai magana in dai matukan ni na haife shi ba zai fi karfi na ba ki samu hankuli kin ji ko kaki damu kin ji ki samu hankuli in kin je gida ko me ke kyale na aika kirawo shi kin ji ko kaki damu sake zuciyanki kin ji ko kaki damu na mai magana shi da zan roki yayin ba damuwa ki gaida gida yare miniru ka fi yaro yaro yazo zai fi karfin ka a ni kan ba za ka fi karfi na ba a to ariyan hajiya eh, audu ke ne audu gwangwani ayo hajiyan eh. a na gaya miki yanzu hajiya in muku sun yawa don ki duba tun safiyan ga hammarecin ga <laughs> bilalazi kudin da na samu bai wuce na bai wuce dubu arba'in ba <laughs> dubu nawa dubu arba'in wallahi na ga miki wasu mata wasu mata kudin a ina zuwa ina zuwa ina zuwa ruwa kake sai ko gishiri kake sai eh, eh to amma duk da kan da mun saba duka dubu tamanin yanzu mu da kuma duka dubu arba'in dubu talatin da biyar aikin san ba garin babu kyau kai da wani aiki aikin bara a to bara ma kisan mun gada ne wallahi aure ya kashe ni yawa wallahi na yin wa na hajiya na guda biyu wani abu ina jin ina zuwa yanda kake kake sa ni dariya eh ya zan bar ni waye ji ba wallahi hajiya na ina yawa wai wai wai ai ka san mutum ji kirarin mu mm-hmm. kiran kirarin mu shine bari miki ma kirarin mu zuma taba miki kirarin mu ba mm-hmm. na sa bara ba ni kwana ban ci ba <laughs> ne arjun bara dangala jiwon bara kin yi rawan tuwo kin yi fata kan miya kan <laughs> Allah Allah na bi wurin shi amini nan eh, alhaji gambo ba na bai nake zuwa na ce to bari dai in biyo so zan in ji sakon da kika aika a gaya mini kai Wa kai me ke damun ka ne kamar ya hajiya tsakanin kai da matanka salma nake ma me ke damun ka ne wa me kuma kai da kai nake jinki kana jina na ce me ke damun ka bi ka fitina yariyar lafiya ko kwanan gida ba ka yi ah. to waya yake zuwa yake baki wani labarai kan bana kwana gida wani abin nan kaza ya ya za ku ya ku takura min da rayuwa na ne ina dalili ni ba yaro bane ba fa yanzu haka ba a zamanan nan ko ba haka ba zama aure fashe hankuri hankuri na da ubanka sannan na haife ka batun ke na kake gaya ni nan kana shaye shaye ne to ajiya ni fa ba yaro bane fa ba wannan fa yasa fa matsa mun fa ke takura ma rayuwa na kina ji ko abin da zaka gaya ne kenan to bari ga maka kai da Salma dai mutuwa ba za ka rabu da yariyan ba kuma ba za ka da yariyan ba a an bisa ta sannan a bisa ne ba tare da namu mutu oh abin na batun banza kake gaya ne ko ba gidan banza ta fito ba balle mu cewa yarinyar tana da fitina halinka baka da hali kai abin da ke gudana dukan naji har kwanan gida ma waka kana zuwa su dance duka naji wa kana zuwa abin nufi na ne a nan ni magananta ne kawai ke bata mun lokaci maganan salma to ina son gaya maka wannan shegiyar yariyar da ka ajiye cikin daki da baka jin baka gani kake kan matanka maza ta bar dakin na tun ban zo na fi da ita cikin daki ta gaskiya ne nan da hajiya gaskiya ni zan gaya miki ɗiyan mutane ne fa ai saboda yaren kake walakanta tsanma ko ba haka nan ba ina magawa ka gama mu fiskanni hajiya ba haka bane abun ina bata lokaci ne kin gane ko ki batun banzan da yake ni na magana da ke kace ne kamar kai kana bata lokaci to tashi ka wuce tun da ina magana da kai kana bata duk ta shi ka wuce batun banza malam zai ke min gafara don gaskiya ya kamata jin ji da batun harkoki na ga ka ga haraka ga ka ga ni da wani ba mu da wani matsala na ce ga ka ga duniya ta shi ka bani wuri ni ba gaskiya ni zan wuce gaskiya zan wuce ni da aiko a zo a kanu kafin lafiya kalau je ka zo ka da abin nan no Yaya, yaya, wai yaya, me haka? Mata ta cikin gari. Kai da wa? Ni mata na cikin gari ne, mu je ka sauki. Ya ba. Kai wai me kuma kenan? zan baki a duka abin da yake so eh a fara sun kina so na dan ba gaskiya ina mutukar son ki kuma yanzu ina ga ya kamata ma je wurin iyayen ki kawai so in je kammala da magana ko ba haka ba kawai sha da shi ki zo kawai ki zaman ki nan nan ba wurin ki ne ki shakata kawai ki akwai ma kicin ma duk abin da ke kicin ke ki je ki dauke ki sha ki kawai ki wadata kin gane ko ina zuwa kin ji isa miki kwarai da wadda ina zuwa zan zagaya ina zuwa ba sha abin da ke duba kwashe ni da alara ke ke ga gawa na ce wa kike nema kan ki da kin bar mini gida kyar kyar kyar kyar don Allah mai gida na goya ko wace ce ce wani ne wana mai gida mai gida duba kanki ki duba ta ita ta duba kai na kanta ta duba ni dai ina zuwa me miki zafi dalilin gida na ko me mini zafi gidan wa ke wuri na ne shiga ta shiga na kai na kofar ke na kofar daki shiga maza na Allah kwanta kan gadon nan Ta ina dan na zuwa me miki zafi ne. ya shashe shi kanzu yayi nauyi shashe shi kanzu yayi karfi shashe shashe manki shashe shashe manki unguwan ga dukka an biya an gane maka da shashanci eh a gane mu yanzu kuma kauye kake zuwa ka dako su eh na dan wai dan watanni ne ma dan kauye ko ni ne dan kauye itace me yake yi cikin gida na gan kamar shara kawai ke sawa cikin gida ai ajiya wannan itace ina ce amfanin sa ba kaɗan bane amma gunguna ma da yake da yawa in za mu yi zancen sa ajiya ina je mun kai a sa ai wannan itace yana da kokare da kuma yi kuwa sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai sai sai sai sai a sai, sai, sai, sai, sai, ta sai, sai, a da gudu ya kai ciki da lafiya ah, labunar yayi ya hankuri samu hankuri itin kenan samu hankuri mai gida in dai zancen muniru ya kawo ki nan gidan to wallahi ki koma haba mai gida ashe nan gidan saboda Allah da annabi Hajiya, samu saukar ni ba da sai a sai a sai a sai mai gida. Hajiya je ki koma da ita. Ba nan gida na ba. Me? Hajiya saukar ki koma da ita. Haba mai gida. Wallahi. hajiya inda haka kike yi da kina tsammanin da mun same ta ko ma da ita gida inda ta fito haban mai gida samu hankuri fa hajiya samun hankuri na duka duka kenan wallahi ki sauka ki koma da ita ko kuma ita kade ta koma a hajiya maka ne da ke mu samu ta bajiya dan kawai kin she ko gida aka ke yi koma hajiya sauka ki koma da da wannan ki ba son ku ku komo nan gidan hajiya kai kadai nake son ki dawo ki rabu da ita can barbana wala wani zama karfe nawa ne ma kai haifan eh, na ga fahin jan ajiye ki ko na fa gaya miki fa kin ji ko duk abin da kike so duk akwai shi duk kana miki kin gane kada ki shakkan gaya mini wani magana ko mene ne kake boye ni kin gane ko dan ne fa ni gaskiya ba boye mu wani magana kin gane ko wallahi ta yi mana kenan fa ah! haba ke haba da allah muna muna muna na yi mazan baila haba ke da ke san ba zai miki haka ba allah kar ki ji tsoro kai mutum da a ah. suwaye a ah, me nake gani da ta shi ta hajiya sai lokacin su mana ba ina da ko mona a tsaya mun na tsaya na tsaya na na Eh, zuwa. Me Eh, ita ce Ita wa? Eh, mun zo mu. Dala ta cire mini zai na. fito. Ta dai zo. Ajiyar da ta daura bane. Ke magana. Ba, ba ta cire mini da mutu cikin ba ta samu cikin da. Zuwa. Ta da hankali. Ta hankali ki. Eh. Kai. to hajiyar na ji hajiya su zauna mun hajiya ina ma na wannan abin da kake ciki kamar kamar me hajiya na ni saran ka ne kai ana magana da kai kana batu don ah, Allah o oh, wanda kai mata da azuna bai yi ba da ka buga ta gaba na ko a ba dukan ai ke san ne ba haka fa nake yi ba Allah baka da kunna wallahi eh. baka da mutunci ko Wannan kan mutumin banza ne wallahi ina duba wani abin kirki ne wani toto kai baka da hali ne sam yaya matan ka fa eh ta yi jayi ta ma wannan ma mace ce ko eh ana ya aure ko eh ana ya aure ai ba wanda ya hana ka aure ba hana ka aure ba to yaya eh to da haka da ya ta ce wanda zan ta make cikin yariyar maza fito fito da ita ko kin manta ne na ce fito da ita a fito da ita ba ka da kunya ka da kunya wallahi wata ce wani ya kare dan ma na fa kake magana fa sama da bashi ne na yara da kana magana dan ma na kuma wanda shi a a duwa ba ta sa ba wani zan da ma wani ne cikin gidan ba yau to Allah da ka da ruwan zafi yau fa gobe a a shaka kake in fara iyayen ka fin wallahi ba wani fada mun na tabu a ah, me ta kake yi haka na kai yaron banza ne wani baka da hali baka da kunya duba ga ma yaro yaron na ta fito daki na ne hajiya wurin ta shiga to zai zan mu a hajiya ba kaman ba na fa gaya miki fa na ce zai da ke jiki yariyar ina fa cikin lefe na taran nan da na sa a ciki hajiya wannan oh, eh haka ka ba yi eh da kuɗi na na saya ai ta mara na sai mata gashi a cikin ta ko ba komi komi da lokacin shi kamar lokacin ka ke ga ya sha Allah ba ba dai ka same ta ta ruwan sanyi ba to Allah ya da ka ga ruwan zafi ai da man da ruwan zafi aka tantar shi muni zo mu ci zo mu an ta aure ba. da har ka aure zo mu da har yadda ka zo kai inda na san haka ne wallahi da ban aure ai da mari na fadi ke nawa ka bi ka kuke da wannan gashi nan yin ba ji ni ni da wani da aka tara mutum wani ce ni ba ni ciki ni ban so ai ga shi nan amma ina so ka bar da sani zo mu wuce kanta ya fi nawa nawa ya yi goma kan nata ban za ka wa da kanta kuka gara ka ba mutane wurin bai rashin kunya ba mu san mu tsafta tuwa ma shi ta gida Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah salam ah. hajiya ya kuka kuka dare ya muku haka dole mu yi dare to me kuka je ka gani kuma gashi kin kuma sake ita eh, wala garma da na zo da ita fa me ke faruwa gida to a'a ba na ji na gani ba kyau da kyar ma ka bude muna kofan ma a'a da muka yi sallama ta ina sannan ita ta bude kofa za mu shiga daki ga muniru da farka tarme farka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin daki salma farka abin da muke ciki Zainab ba abin kuni na ke kunnin kin gaba ki wani abu ne ki cikin gidan da abin kunni ki ga yara ki da mini abin kunni ki ke gaba ki yi na mi ko na abin kunni ki ga zan ba ki yaya ne kace ba abin kunni ki ba ba kunni ki ba ba da ce ko ma ba ce ko da ko da ma ne ne ce da ce ko da ko da abin kunni ba ya ya ya ajan na kunni ajan na ka abin kunni za ku sai wanda ba ba ki kunni tun ya bonza kawai a abin kunni ga naki ne abin kullum ga naki ne ya shiga fara kariya ah! abin kullum ga ba naki wurin ah, abin kullum ta ne ya na fitina ya ya shiga fara kariya ah! ya ne wani abu ne kullum keke na da fitina ta bin to an dole ta zo da sauri na gaya miki duba je kula na ji kina ni na mace ki ka ta zo da sauri ki shiga daki ba komai ya kawo ni na zo ne don in ga lafiyan kuma roki arziki a gare ku batun ita salma na zo ba da hankuli ne yariyan ta komo cikin dakinta <laughs> to hajiya san na zuwa hannunka ne domin ne hajiya yau sati daidai uku kenan da wannan mishkila ya zo tsakanin tsakaninsu baka zo ka duba ta ina take hmm. Hajiya so kenan yaran ta kana laja hankuli ya tsaki kuma fa Hajiya. yau hakan nan irin musguna mai yarin nan da yake yi ma ajiya yana da ban yau fa wani shekara biyu kenan complain da nake samu wani ima ita kanta ba ta son tana faɗi na ji ma na tambaye ta sai ta ce ba haka ba ne manta ta koma da ita hajiya da kika tafi da ita can gida gidansu me kika je kika mace farkafa farka kafa a ajiye ba cini goro wannan abu na hakuwa je ba ke ki zo ki gaya har da zani kamar ya san yana matan shi eh, zani salma ke jikin farko yanda ni da ke muke ita yaren ma da kanta man ta zo gida ba ta gaya muna komi shekara biyu fa jikin jikinta duka bulala tambo zalla daga duka she duka dare da rana shekara daidai biyu kenan ina samun labarin irin musguna mutum da yake yi ya dake ta ya mata bulala jikinta duk ya faffashe amma in na tambaye ta sai ta ce ba haka ba ne kai da kai ke kake kallo na ko ba da kai na ke magana ba to ajiya na jinki ko zan tambaye ka tun da salma ta je gida ka bi ta ka je ka gida kuwa in bi ta je me batun banza na ba matanka bane a ina zuwa jiya ba wai ta je gidansu ba ne wai kana da lafiya kuwa a ajiya gaskiya ne yanzu fa maganan fa da kike son kina yin nan fa kina son fa kina wani zarga ne ta inda bai kamata ba ko ba matanka ba ne to ba ta wuce ba ta je gidansu ai ta je gidansu ka bi su ta je tana aure gidansu ne to bari in gaya maka na je bi ku uban wa a gaya maka an baka kwana uku kar kokari ka zo sannan salma ta komo ta ba gaskiya ni ban ga zan yanje musu ba gaskiya kace me ba za ka kace ba menene nufin eh na sake ta kawo wa kai me ke damun ka ne kai me ke damun ka ne ajiya magana ba wani magana da ya kamata mu ta wannan magana ka sake ta ko kawai ne na sake ta kawai ka sake ta ko man kawai ne da ina ma Allah Allah ne ma in ji kawai an kashe ma auren kawai ne to ga ka ga hanya ni gaskiya ni ba ni ba kai iya ba na ce ba ni ba kai ai ka ji tun da dai inda na ce ka bi ka ce ba nan za ka bi ba ga ka ga hanya ba ni ba kai ko me same ka ka zo tun da ka ce kai ba ka ba tsanma ka ka ga hanya shi ka ban wuri eh kawai ne dan wuri na ce shi ka ban wuri ba ni ba kai fa gaskiya fa dan kina a matsayin mama ta ce in ba ka ba gaskiya ni wannan magana ne fa ban da damar mutum fa zon zauna ina jin irin wannan magana mutum ban za ke na kama doko shuri na duk wani rikici aka jike da yayan kin ke ke kirkiro rikici kowane irin rikici ne kuma ba yau ne farko ba don Allah me ke hada ku ne baba ita wannan abu ya san ba ba kin gashi ni kada yin wanke wanke ni kada yin shara yi shiru yau yau kullum malt wato duk fadin da kuke duka malt malt ne na ke da sanyi kin ga sai da wallahi sai da ke wallah da ba ki shiga hankalin ki fa Allah wannan yariya mugu yariya ne wallahi ajiya Alhaji. Sanda. Ina so ya mini gafara da wannan zancen da dan kawo muku. wallahi yaron ga ta bi ta fitine ne gidan ga saboda shabar gidan ga ya fita rai to ajiya kin gani ko hmm. saboda fitinan Zainab gaskiya ne ajiya kin ji ko Zainab ai bukatun ki ya biya fitinan kin ga yanzu ta gidan ya fita ta ya miki Accra Accra eh wurin Hajara wurin Hajara Let me get it. <laughs> naji ji ta na ji wa alaikum assalam wane ne layi layi a nan salma eh salma wanda ta fito kuma shi ta zuwa ka eh to yanku ita nake jira ina zuwa to na ji baba baba <laughs>

shi kenan alan <laughs> aiki ce wannan ne eh, yaya na ke ka san garin abin da kowa shi ya ce miki na gari ya fi cikin gona na na dauka hadari ne gaba da daga ta yanke haba salma ni salma haka ake zaman duniya salma ya zance ni da ke zancen auren mu madanai miki a ji abin ba da wasa ba ai da gaske nake fa ko yanzu na kika bani dama wallahi sai a yi ta salma ni dai kawai nake dai amince mini kawai kin gane na san zuwa gaggawa na yi zan roki hanya insha Allah zan sake dawowa to jiya shi salamu alaikum masu Salima yaushe kika zo unguwanka? Yaushe kika zo ka Har aka sanki aka zo neman ki. Eh? Salima ban so. Kiyaye fa Salima. Kanta mana. Inda kanta ni. Yaushe kika zo unguwanka? In tambaye ki me wani zance zan tambaye ki. Eh? Alheri ya zo da shi. Sai ki dakanta ki tambayi na abin da ya kawo shi ko ba haka ba. Eh? ni ban so ni ban so na san halin su ne na farko bai ishe ki wazi ba ko bai ishe ki wazi ba ko shi kenan wai zai aure ne shi kenan ya kare ni zan gaya ba maganin da zan gaya miki kawai kenan aha an kurin me a kurin me ina ba ke wanda aka miki farko bai ishe ki ba kina neman na uku ni dai za a yi wanda kika ka koya shekaran ku biyar ko? sabon ne gidan shi ya ban mama gidan kin daɗi kai da kika sauko a garin nan kika samu miki ya samu kuma mortality kamar damun miki da kyau damun gwada yayi ne yayin ma mun gwada mun gwada da kuma kuma damun miki ne yayi kyau ba wasa ba damun miki ne yayi kyau salamu alaikum wane ne wane ne yawa mu ne a'a ga Allah ya abdu ana mai ka bace ai na bata mu yan gari lokacin ne me me me mai tambaya ba bata ko ya ma mun bace ma abokina kenan mu da shi da to kuma su kiki san ki ga ki kyakkyawa kira samun kawai kyakkyawa ina kwana ina wuni ya sallah ya bahin yau yauwa ka sabi da nake so na'am yi wakan da kake mini an bani kwarya ko ma ne wayo ne audun bara ba ni kwana ban je ba eh, eh waka ne wallahi ina nan daban daban amma yanzu ka kisan cikin yake ce ba audu sami na abinci sami na abinci kin gan na ci na koshi na samu dan fanta sun na ko melin da zaka kira shi shike na an gama shi kin zuciya ta yi waka har da gasu na gata <laughs> ah, wallahi kisan to ne yawa ke ji tukunna wallahi ba da abinci abin da ka koyi kokon na tsakanin mu a yanzu dai nace yunwa ya koro ne yace kar ka damu ki sallame ni kin ganin ki dan ni kin sasara ya wallahi ke ke zama kawai masu kyau <laughs> eh, gimbiya kwana ya kwana biyar ya rukuyi ya sallah <laughs> ya kwana biyar Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh, Ko dai mu Hausa bane. ina da mu zauna nan ma na Ke, ka kujera. A je nan ke. To, da ko kuma. Ya ni zauna. Bismillahirrahmanirrahim. ai ka gani ne da sayan nan haka game da zancen auren ɗanka misbahu haka ne ya kawo ni da yake lokaci ya riga ai na sani duk na shaida mu mutane lokaci ne kurum muke jira ya kai maganan duka kenan Allah maganan duka kenan ba komai kuma Allah saka da alheri ba zan baka ma kuɗin ba dan na ga dama za ka fita za ka saya mu je tare gaba ɗaya babu ne to lokaci na taɓa yi ma wani tambaya nan ko kuma eh, a no lokaci na nan shekaran jiya ba mm. a ah, kwana kamar yau kwana biyar kenan na ce maka na gan ya sunanta eh, hajiyanka a ankara ba ta hajiyar tawa eh. wanne ciki hajiya salma ah, salma guda gudan dai ba kuma abin da sanar kagan na koma na tare wannan magana sun ta aure Allah fa kai alkur'an ta aure ta aure na an kara a ina zo maganar da kake gaya min nan yanzu nan dan Allah fa kai daga sai ke ko dai wasa yake a tun da dai ban taba ma ƙarya ba kuma ni tun da nake mun taba ƙarya ba ta in ka haida ta ta aure ma ba ta ta aure ta aure daga ina a Ankara kuma Ankara ma wannan buhun eh, eh, eh, masallacin su na masallacin juma'a ah, salma alkawari kike duba ba wasa ba na gaya maka ya yi ga wannan fim a'a ai waɗanda suka yi suna kokari hawa ai ki bari idan na fita waje zan ban dawo gida zan sau miki su daban-daban na hausa don yi murmushi mana haba don jin da jiya don Allah ma sha biyu zan dawo gida in sha shi sa favorite na kake manta mm. kin ji don Allah fa kake mantawa ban mantawa Salon mata وعليكم السلام السلام عليكم 谢谢师傅。 ki duba ni matan wani ne fa mata na eh ni muniru mana mata kaiwa muniru ni ba ba ni ba yaya baka mu da mijina ba yanzu ga yafta fita ban sani ko kun gamu yaya Ah to salma ina zuwa ana aure kan aure ne aure kan aure siya ki sai ba ba ta fata ka da saki ba fa <laughs> A me yake nufi ne ina nufi ni matan wani ne barin gaya maka kaga mijina bai taba bata min rai ba haka ni ma ban taba bata mai ran shi saboda shi ina son ka bar min gidan yanzu nan ba ka jin ka bar min gidan nan sai da yalla sun ba ta ce ai ko ta ce ta ji shi sai zai kashe ni salma salma ni da ne mudiru salma ni da kullum ba na wuce ka mijina zai yi ka yaya salma salma salma ki tsaya ki bude miki ji abin da zan gaya miki ko salma salma ba an ba kauce a jira ni na zuwa Selma! Selma! Selma! Selma! Selma ni ne Muniru. ni miji ki famu ne salma ai kai a cikin salma ajirin siya ba ta mini gida she salma salma ne ka zuwa ruwa ni ki la ilaha illallah salma ni to fa na ga rashin mutunci da ba ne abin da yaro zai kai ka to ka sani da inda

take care now. da takaici ya hallaka fabe akan wannan rayuwa ka fabe ni ya Allah ga walakanci da takaici ya Allah ka fabe akan wannan rayuwa ka ya Allah ga walakanci da takaici ya Allah ka fabe ni akan wannan rayuwa